Allah ya kuma haka. Haba mana dan Allah suwiti. Tun fa jiya fa na baka wannan takardar kuma ka buɗe ka karanta. Ko dai baka gane me aka faɗa a ciki bane in karanta maka. Dakata. Dakata. Ai ido ba mudu ba ya san kima. Kin san dai na girme ki ko? Saboda ka tun kafin ki san zaki fara karatu nake karatu. Wannan takardar kin bani ita tuntuni. Kin riga kin san cewa dai na karanta. kina so kice da ni ban gane ba ne kenan abin da aka rubuta sai ke ce yar gidan mango park kika san goko sannan kika gane me aka rubuta a jiki ni ban gane ba haba mana sweet me yasa kake mun faɗa in kana mun faɗa sai in ji birjina na wani bugawa uku uku uku ka san me yanzu dai gashi abin farin ciki ne ya kamata kai dariya kuma na samu ciki me abin farin ciki na yi ciki cikin ciki mana bari ga miki inda na san haka harkar nan za a yi ta da ba yi ta yanzu hakuri daga yin aure dududu yanzu wata nawa da auren nan bai bota uku ba kawai dum cikin ha yi ciki kawai a zo a baje min kaya a gida a zo duk samun matsaloli a ni ban shirya wannan tsarin ba bari ga miki shi sa shi aka azazale ni aka dame ni a zo a yi bikin na ai kaza ai kaza ai kaza haba dan Allah sweet me yasa kake irin wa'annan maganganun ne me amfanin auren ba an ce ayi aure bane Allah ya kawo kazantan daki kuma shi ya kawo kila ma namiji ne kaga ka samu magaji mm, in tara ba har an fara mun maganar magaji in tara ku kwashe shi sa shi lokacin biki da manaja ana ta wani cewa an zo an ga gida an ga guri an karkace Allah ya sa gidan zamanta ne da an tadda ni ba ni da ko sisi sai da rika cewa Allah ya saba halaye to ba zai yiwu ba ni wannan ba shine tsari na ba na gaya miki tun farko da na san haka harkar nan take gaskiya da ba za a yi ta yanzu ba Kinga ni karki bata mara ina da abin yi sweetie in biyu fa zan maka mai tafiya kai Anti. Kin san me yasa ni kira ki? A'a ban sani ba. ina cikin tashin hankali. To kamar na me fa? Gaba ɗaya cikin gidan nan bana cikin kwanciyar hankali. Tun daga ranar da na je asibiti, likitoci suka tabbatar min da ina da juna biyu. To tashin hankali na me kuma yau? Gaba ɗaya ni sai zama min masifa. sai ya zama mun ni da ma a ce ma ni ke bayarwa da na hana kaina gaba ɗaya mijina ba shi da fahimta kuma ban san shi wani irin halitta ba ne a rayuwa ni ana wata nana ko da a ci ‘ya'ya nawa ne da kai in har ka sake samun wani sabon juna biyu mijinka da kai kuna kasancewa cikin farin ciki alantana wannan shine auren farko da ni da mijina baki ɗaya Bari in ce yana da wasu 'ya'yan da har ya gundura da haihuwa ko wani abu. Maimakon mu kasance cikin farin ciki muke cikin tashin hankali. Zagi ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Shi bai shirya ai mai ciki ba, bai shirya haihuwa ba, da wurwuri da sauransu haka dai gaba ɗaya babu nishaɗi kullum ta a cikin kunci nake. To ina roƙon Allah. Allah ya sa da cinye wannan jarabawar. To amma ah, abin da zaki ce Domin wallahi zuciyata gaba ɗaya tana kaɗawa. Gani nake kamar kawai ni in zubar da cikin nan ma ah, ah, Ba a haka. Ya zaki zubar da ciki akan me? Me yayi zafi haka? Rayuwar duniya ai haƙuri ake yi. ai zaman auren nan gaba ɗaya haƙuri ne daman kafin ai ne kake ganin kamar ba wahala amma fa dole sai an sa haƙuri a ciki me yasa ake cewa mu yi haƙuri hmm? saboda ba ku shiga ciki ba shi yasa ba ku san zama haƙuri ake ba haƙuri zaki shi kuma haka ya zo da halin shi sai ki ci gaba da haƙuri Allah zai ganar da shi insha Allahu za ku daidaita ki yi haƙuri lokaci ne ki yi haƙuri zai gane da kanshi ma ki yi haƙuri falo a zaune ka fito cikin rana ka tsaya zama na ko in ce tsayawata a wannan tsakar na kata ya fi min kwanciyar hankali da sanyi da walwala da nishadi akan zamana da ke a cikin ɗakin nan na fi buƙatar fa kowa ya rayu gurinsa daban ki zama ki inda ki baki ki ne, ina shawarwarin ɗakin da zan share ne in koma in ci gaba da rayuwa a cikin gidan nan ba sai mun rika zaune da inda yake wuri ɗaya ba yawwa wannan dalilin ne dama yasa kake min wulakanci amsar ka faɗa Shi ne dalili ta shi kenan yanzu me kake so a a barar da shi ba na bukatarsa ta yaya zan dinga zuwa cikin abokanai na wayayyu ina musu hudu ba ina wayan musu da kai akan illar kwanika kuma kawai sai aka ba kwanikiya cikin gidana daga dara kawai a zo a rika baje min ya'ya a ba zai yi ba ban shirya wannan abun ba ne <laughs> Ƙorafi ya karɓi Za a yi abin da ka ce. Alhamdulillah ala zarika Amma sai dai akwai sharaɗi guda ɗaya. Na rantse ma da girman Allah. Yadda aka tara al'umma lungu da saƙo, aka ɗaura mana aure da ni da kai. to haka zalika zaka sake bi lungu da sako ka sake tattaro wannan al'umar su zo cikin gidan nan ka tabbatar musu da matarka ta yi ciki kuma don haka kana so a zuba ni kuma in aka yi haka amma alƙawarin ne da ciki wani irin sakar shi wannan a garin gaba gaba muke kawai da zan je in tattaro ti kawai sai zo ga musu je zo su shaida me ruwan su to me ruwan su to abin kunya ne to ni da ke fa muka abin nan kuma yau kuma sai an kira wasu <laughs> to in har abin kunya ne kaga bai kamata a zubura ba in kuma ba abun kunya bane kaga iya eh kamata a zubar ko sai a tattaro al'umma kinga abun nan dai nawa ne nace bana bukata kayan ne na bayar da ajiya ko nace a kwashe shi a barar bana so a barar da shi bana so dan baba sai ya zo duniya sai an tara al'umma an yanka masa rago kamar yadda ake yi wa kowane da kuma dan baba sai ka dauke shi har fitsari sai ya ma a gaba yan biyu na ka shigo daga cikin kamar ya haka saki ne dama fa ban daki zan kai maka to ni ban saka ki ba ni na ɗebo abina ni na zuba ruwa na daka ki bari ni ba barin ga miki duk abin da kika taba bana buƙata taba shi da haka ki kyale ni ki taba iya abubuwan da zaki mu'amala da su ni ma ne mu'amala da na daban me yasa dan Allah kake min haka me yasa baka son ina kokarin sauke abin da yake a kaina abin da na dora miki shine hakkin abin da nake so ki ki kawai in biki shi ba ki da zaman lafiya da ni gaskiya wannan ba kyautawa bane ya kamata kana taimaka mu ina sauke hakkin da Allah ya dora shi a kaina ki ya kuɗi ki ne ki sauke nan da yake kanki da na dora miki yawa ni aka ce ki bi yanzu ki zauna lafiya yawa ki abin da nake son kina son zaman lafiya tabbatar miki da cewa na zauna ne saboda korafi da ake min ana ganin wai bani miki adalci nan jiya na ce ki daka min sakwara ita nake da bukata ci ba ta samu ba kuma a haka yake so in ci gaba da zauna a cikin gida me yasa zauna ne miki haba mana kamilu ko tausayi na baka yi baka ganin gaba ɗaya duk na yi nauyi ta yanzu ji ki, ban ki kika ɗora kanki kin yadda nake taba haka bari ga miki matukar kina so ki tabbatar min da cewa ke ma mace ce irin kowa yanzu kin ga dai ina da buƙatar a yi min dambu a sa zogale kuma iji gyada kuma ta da kan hannu ya ji albasa kafin nan akwai buƙatar kunan aya ina so kuma ya kammala da wurwuri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 ta yaya za a san abin da ake nema mutum ya canja kama gaskiya ni kin bani matsala gaskiya ina zan iya shiga da ke haka duba fa ga to yanzu wanne zan fara baka daga ciki duka duka uku duka abu na farko yanzu na so ki tashi ki tashi ki je ki fere min dankali ki soyo min shi da kwai da burburi kuma duka wannan abin na da bukatar sa ne daga minti goma zuwa sha biyar nake so da in gama komai ki fara kamun dankali na turawa tun da ina da shi a kawo min shi in fara ci kafin na gama ci ki tabbatar kunun aya na ya zo mai sanyi ina kurba daga nan aikin dambu da nake da bukatar sa ina so in ci abincin gargajiya a kawo min shi kafin na fita idan kuma na dawo ina so in tarar da sakwarata da kakiya da kan hannu kuma miyar tagushi nake so ba wai jigar jigar miya kawai zan ci ba Dan Allah ka yi haƙuri Kamilu. In dabba maka taliyar yara. Iyaye na kai, za ki dawo min taliyar yara? Dan yayi ni ni? ciwo ne ke ke wau ma ka fito ya dawo wani irin iskanci ne wannan ya da zu na sa ki zo ki dafa mun ruwa ko ki zo kin sheme kin kwanta kina tafa mun bacci wallahi mili na gaji ne wallahi ba ki da aiki da an magana sai ki kafa hujja da wannan cikin wannan cikin bai isa ya hana kiki wannan aikin da yake ba kasalalle banza wa bi ni ba zan dauki wannan shashancin da shirme ba ba wanda ya isa yace min wani wani saboda kina da ciki ba ki tashi ki aiki ba shikenan sai ciki hana ki kuzari eh ba za ki motsi yadda ya kamata ba ki tashi ki girgiza ki. Allah ka ya hakuri ke ta shafa matan gaske tsalle suke suna darewa in suna da ciki ba abin da ba a yi da su amma ku da kunci sai ku zo kwanta wai ke mai ciki dala ma ki tashi jiki mutane aiki. ji ko Kamilu ce kamilu sai da kai nake kamilu ba mutum shi ne ka matsa wannan yarinyar daga tun da kuka zo gidan nan kake gasawa yarinyar nan a yaha amma saboda rashin mutunci ba ka raga wa yarinyar nan ba duk da halin da take yanzu abin da zai faru shine ah, juna biyunta zai fita daga ta kamilu za ka dau abin da yake ta zai da ka kai ma ka dana wata biyu eh?